da ke nan tudun jikon azariya ma a ku Allah malaukakin sarki ya kare mana wannan gari namu azariya ma a ku don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na wannan shekara a yau muna litini sha tara ga watan ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda wanda ya zo daidai da hudu da watan shida shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya kafin mu ci gaba da tafsirin alkur'ani kamar da muka saba akwai tambayoyi a hannu da za mu karanta wasu daga ciki tambaya ta farko ya ce assalamu alaikum Allah ya kara wa malin lafiya amin malam ni ne nike da abinci a ƙauyenmu ya halatta ba da zakan da kai ɗauka daga nan kai can ƙauyen namu to in kuma ya halatta Baya ta biyu malam na cewa mahaifiyata na yi noma a ƙauyenmu na cewa mahaifiyata ta ɗigo wani adadi na kayan noman ta bayan uwana sai ta ce a bari sai bayan sallah to ya halatta in juyar da wannan kyautan da zan bayan uwana ya koma ba su da kan fita kai fatan malam zai sha zuwa lafiya wato tambayar farko yana halatta ka ɗauki zakan da kai kai kana zaune a tudun jikon amma sai ka fitar da zakan da kai ka ba 'yan ƙauyen ko 'yan wani gari ba 'yan nan tudun jikon ba alhalan a nan tudun jikon akwai masu bukata aka yi halatta ko bi halatta ba mutumin da ke nan tudun jikun ya halatta ya ɗauki zakkan shi ya kai su ba ko ya kai lere ko ya kai maizala ya halatta mutumin da yake tudun wada ko yake cikin dariya? Ya ɗauki zakkan shi ya kai giwa ko ya kai wani gari ba nan a zariya ba wanda ya halatta ko bai halatta الشيخ أبو al-jazairi a cikin تاكم sa min hajjul muslim ya ce ta jibo zakatul fitri alal muslimi bil baladin ladhi huwa muqimun bihi ya ce zakkan fidda kai tana wajaba ne akan musulmi ya fidda ita a garin da yake zaune mun gaine ko a garin da kake zaune a nan kake ba da zakkan fidda kai sai ya ce la ya juzu na ƙasu zakatil fitri min baladin ila baladin ahad bai halatta ba a ɗauki zakan da kai daga wani gari a kai wani garin na daban illa li zarura sai in akwai wata zarura da za ta hukunta haka gane ko ila a garin da kake zaune ba mai bukata ila wani yana zaune a wani anguwa abuja wanda ba wanda za ka ba zakan to a nan ba laifi ba ne ba in ya ɗauko ta ya dawo da ita ƙauyensu inda yake akwai masu bukata inda a can akwai laluran ba mai bukatar ta ba wanda za a gaba ba wanda za ka ba ya karba kun ga yadda ko amma inda yake akwai masu karba a inda kake zaune ba ka cewa bari ka ɗauke ta ka mayar da ita wani gari can daban kan kai ta wani garin daban sawa'un wannan garin garin ka ne a wannan garin nan ne garin ku daga nan ka fito a'a wannan garin garin wasu aminan ka ne ko ma ya biya alaƙar ka da wannan garin gane ko yace ba za ka yi haka ba sha'anuha sha'anu sha'anuha sha'anu zakati al'amarin ta da yadda ka sa al'amarin zakka sha'anin zakatul fitr kaman zakka ce da ake fitarwa na shekara da zakka ta shekara baka zuwa kana na tudin jikon za ka fitar da zakka kuma sai ya zanto ka kai wutan mutanen kyabbi mutanen sokoto mutanen zambara su za ka ba zakka dan tudun jikon in zai ba da zakka a nan tudun jikon za a so ya fitar da ita domin cikin hikiman zakka so ake wato ta sanya soyayyarka da ƙaunanka zuwa ga makwabtanka ko da kuke zaune gari ɗaya gane ko Da ya zanto suna gani su suna da buƙatuwarta suna da bukatuwa ne zuwa ga wannan zakka amma suna ci suna gani za a rika tabbanta ana fita da ita nesa kai kuma da kake fitar da ita ga ka ana su makwabtanka gani to suna cikin kishin ruwanta suna da bukatar ta ka ba su ba amma ka rika daukar da kai wani wuri kun ga ne ko to wannan kaman ba a aiwatar da hikima cikin hikimomin da ya yasa aka shar'anta zakka ba ina fatan mun gane da kyau zakana na tafiyar da kyama da kashin da ke tsakanin sa talakawa kullum talaka inda ya za ka ciro zakan ka ka bashi to zai ƙara ƙaunata kare gane da ba da ko da misali kila mai kuɗi wane da yake da dukiyar da ya fita da zakka kila yana ba al'umma laifi kila baya sallama a cikin zai baya sallama cikin jama'a ko wucewa yake yi Ni zo a sa zai rurrufe gilas ya kunna esun mota ya ta tafiyarsa ba ruwan shi to amma matukar yana ba su zarka sai ga ya shigo a gwal bai sallama wani a fara wannan in wani ya ce kai fiye shi baya sallama sai wani ya ce ba komi sai da yawa da zarka ba komi ya ke kin ya sallama shi tun da yana yana ba su <laughs> zarka amma ga ana zakka zakkar ne baya ba da su baya ba da ita cikin su sannan aure dai ba man sallaba to laifin zai tare yawa ko gane ko san kullun kyauta yana rufe aibi kamar da alimami yulu kai ke faɗa a cikin littafin alwabil Ta tagatta bi aswabi sakani fa innani ara kullu aibin fasahahu fasahahu kitabu Ya ce yace ganna bi aswabi sahari ka lillafa bukan kanka in kana da wani aibi to wannan aibin ka rufe shi bi aswabi sahari da mayafi ko kwado ko farko na kyauta fa inna ni domin ni ara kulla aibin ni na fahimci ko ma wani irin nau'in aibi ne fasaha'u qita'u wannan kyauta din yana rufe shi gane ko to a takaice dai kaji malam ne tambayan zakar da kai babban malami ɗaya daga cikin manyan malaman duniya a shek abubakar jabir aljazair ya ce ba ka ɗaukar zakkan da kai daga wani anguwa ka kai wani anguwan na daban tun yadda kuke da alaƙa da wancan anguwan da za a kai a a za ka fidda zakkan da kai ɗinka ne a anguwan da kake mun gane ko ya ce ba a ɗaukar ta wani anguwa sai ya ce yadda ka san zakka ce ta wajiba da ake fiddawa duk shekara ko zakkan noma ko zakkan dabbobi ko kuma zakkan dukiya ita ma ba a ɗaukar ta daga anguwan da mawadaci yake daga anguwan da mai fidda zakkan yake ya kai ta zuwa wani anguwan na daban mun gane ko tun yi haka zai ƙara kore wutar rigima da na shi da mutanen anguwa kawai ba ta biya ta lokaci talaka yana ganin mai kudin can yana bashi wani gani gani Ba musamman baya bashi ai yana cikin kimomin wajen ta zakka ku samu littafin fikihus zakati littafin da ta yusuf alkarzawi gani ko yusuf alkarzawi ya kawo hikimomin da ya sanya allah ta'ala ya wajabta zakka akan bayi na daga cikin hikimomin tafiyar da kyama da kyashi da hasada da baƙin ciki daga zukatan talakawa da masu da shi bai ko tukunji kenan tunda ma baya halatta kamar da muka ci karanta wancan littafi da na ambata min haƙƙin muslim الفصل العاشر في الزكاة فصل العاشر في الزكاة الفصل العاشر في الزكاة شافي ده 229 gane ko da haka anguwa za ka ba da ita ka nemi miskinan anguwa ka ba da da abdullahi na abbas ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fardanta ya wajabta zakkan da kai ta zanto tummatan lil masakin a ba da ita a ciyar da miskini miskini ake ba mun gane wasu na ganin cewa a ba waɗannan mutane don guda takwas gane ko al samani samaniya da Allah ya ambace su a cikin alqur'ani ne ake ba wasu ce su za a ba hatta zakkan da kai amma zance mafi inganci ita zakkan da kai ana ba talakawa ne kawai gane ko su ake ba don ma'aikin Allah ya farzanta ta ne don a wadatar da talakawa daga yunwa da wahala a ranar sallah duk matsalin masakin da zanto abincin miskinai a ranar sallah haka limamin ibn maja ya kinta hadisi ka haka na ba ni su dubu ɗaya da dari kudu da tamanin to in ta ji amsar tambayan farko kenan ma ta biyu tunda shi noma ne ya a tambayan nasu to sai ya so kawai ya fita ita ba mutanen ƙauyen su a can a za ka kawo ita za ka fitan nan za ka zo ka ba tunda ana angon kake in kuma wanda yake zaune a can kuma a can angon zai bada mun gane ko sannan gaba na biyu tunda kayi nufin ki kyautata ma yan uwanka ka sadar da zumuncin su ta hanyar ba su wani abin da ka noma to bai dace ka juyar da wannan abin da za a bada da kuma ya zama shi ne na karfe da kai ba mun gane ko sunatar rahim daban sadar da zumunci daban wani abu ne shi ma na wajibi sannan a gefe guda da karfe da kai daban akwai modatan da suke irin wannan hikima ƙaninsa da suke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ko wani ɗan uwansa da jini wannan yana da haƙƙi na wajibi ya taimake shi haƙƙinsa ne ya taimaka guda ne ko Allah ya ce a ba ma abota wutan ji haƙƙinsu ne ko haƙƙin nasu ne dole ne in Allah ta'ala ya kore ba gwargwadon abin da ya baka in yan uwanka suna cikin wahala ka taimaka musu kun gane ko gwargwadon abin da Allah ta'ala ya baka to wani ba zai masu wannan taimakon ba sai lokacin bin da zakka sai ya ɗauki zakkar sai ya taba su daga nan ba zai ƙara ba su ko taro ba duk wanda wani kuzarin sai ya taso ya same shi a ina ba baka zakka a ta'ali sai kuma bane kun gane ko wanda haka wata dubara ce kawai ake ni ba yi ma Allah dunkule abu guda biyu ya zanto guda daya ja'alul babaini baban wahidan man ja'alul babaini baban wakilin fa kada kasu biyar zan wahidan da haka ya kamata a ce kai kowanne kan bai da kai da mun wancan ko sa da zumunci Allah ta'ala ya tsaya takarda ta gaba da za mu karanta assalamu alaikum ah, bayan gaisuwa Allah ya kara ma malam lafiya malam tambaya ta ina son in yi karatu in iya larabci iya turanci Allah malin ya zan yi ko wasu littafai da zan karanta Allah ya komar da gidan gidansa to wato shi karatu duniya ta farko ba wanda ya cancanta ya faɗa maka littafin da za ka karanta ko ka fara da su ba shi malamin da za ka je kai karatun a hannunsa ba shi malamin da za ka je wajen sa shi ne zai gwada ka ya gaya kake ya yanayin ka ya ka fara karatun ko baka fara ba Ganin kowane fanni na ilimi kake bukata to shi ne zai ce maka ga littafin da za a fara da shi in gane ko mm. shi malam domin akwai bambanci tsakanin hanyoyin da kowa ke biya karanta da ilimi na iya faɗa maka wannan su littattafai waɗanda ni a waje na su ne littattafai na ƙasa da ya dace a ce an fara da su to idan to malamin kuma da za ka ɗauki karatun a hannunsa idan to shi kuma yana da waɗansu mutum ɗin kuma shi yana da tsarinsa na karan kansa yana da littattafan da ya rubuta dan masu farawa in gane ko amma dai shawara ta gaba ɗaya ga wanda yake son karatu ko ma wani irin nau'in ilimi ne kake bukata ko na addini ko na boko babu shakka ikhlasi tsarkake ninya kafin ka fara yana da kyau tsarkake niyyan ka cewa za ka nemi ilimi ne dan Allah wannan shine abu na farko abu na biyu kuma sanyawa ranka san abin da dagewa ka sa kana son abin duk inda kake wannan harkar kake cikin sa mun gane da ko duk inda kake ba za a rasa ka da kayan wannan harka ba in kai ɗalibi ne kana karamin ɗalibi kana da yan ka duk inda aka ce duk inda ka ji ana karatu za ka kana da himman ka je duk inda ka ji labarin wani malami kana buƙatar kare da shi duk inda ka ji za a yi wani wa'azi kana so ka je duk inda ka wani littafi kana kokari za a yi ka mallaka to haka ka sa ma ranka abin kai iya bakin kokarin bayan illaci gane ko ka zanto mai himma wani malami da dadewa yake faɗa mana wani malaminmu ne da dadewa shekarar ke cewa ah, zai ba mu maganin karatu a sha ba wa ɗalibai wannan labarin in goma muna karatu sai ce ba mu nemo sauyan dai sauyan dai aka ba zama ana ta wahala kowa yana neman sauyin da shi aka tambayi filani da sauran mutane wanda suke huda da daji wata bishiya ce sunanta dai muna neman sauyanta dai wasu sun je sun zo da waɗansu wurin da dai na daji da ya ba su ne ba a ƙarke dai ya ce to a haɗu kuɗi shi zai faɗa mana sauyanta aka haɗu kowa ya ɗan yi bacin abin da zai kawo ɗan abin da ya sa malami ne na zaure ya ce mana to sauyan da yi yau da yi gobe da yi jibi da yi gata da yi sauyan nan da kawai za ka kirba ka sha a nan ya mana bayanin duk wani wanda ya ce zai baka maganin karatu ta ce ke in ba wanda ya baka ba sauyan da yi shi da yi yau da yi gobe da yi jibi da yi gata ka dade kana yi kawai ka jure gane ko akwai wahala amma ka jure gane ko in ka jure to eh, in Allah da Allah ta'ala ne ke muke ka wala aliyu na munki yana faɗa cikin sa, yana cewa in ka samu sani rike shi kam da ƙarfi karka bar shi in ya kubce lalugo shi wangan sai bashi tashi kai baka rasa yin muwafaka ba ko mun wahala kaza ma rungume ilimi a dama rago ba za a sha zuba ba ko mun wahala kaza ma duk bakan wahalar da zaka ci akan hanyar neman ilimi ka ture mata dadin da zai biyo baya bayan ka samu ilimi don Allah ta'ala ya azabta ka da shi dadin da ke ciki kuma zai mantar da kai wahalar da ka sha gane ko da haka dan uwana mai neman ilimi ina baka shawara ka tsarkake niyya kuma ka sa juriya ka sa san ilimin a rai ka take masa daga nan kuma ka nemi malamai masu ilimin wanda za su karanta da kai karatu ka ji ta ina za ka fara da wanne za ka fara in gane ko kuma abu ne mai sauki ka iya karatun addini ka iya na ka iya larabci ka iya turanci abu ne mai saukin gaske kawai abin da yake bukata dai shine aiwatar da waɗannan shawarwarin zakewa da dagewa da himma kan wannan al'amarin da ka sawa gaba bayan ka daga ka tsarkake zuciyanka kai ma kuma ina baka wancan bara wancan hatimi da malamin mai ya in ka ci kusa ya yi ka ci ba ka sha kai tai kai da gaske Allah ta'ala da ta ah, tambaya ta gaba tambaya ta uku kenan assalamu alaikum mala Allah ya kara maka himma da ikhlasi amin Allah ta'ala ya kara mana gaba daya don Allah malam idan ina safar aka kira sallah me ya kamata na yi na karisa cin abinci tukuna ko na bar shi wato mutumin da farko dai tukuna gaskiya bai dace a ce har mutum ya sakaci musamman da karkan kawai da zanto ba za ka ci abinci ba sai lokaci ya gure ta yadda za a kira sallah na biyu tana cin abinci bai dace ga wannan lokacin ba ya kamata ka san lokacin kullowar alfijir yanzu alfijir na kullowa kusan biyar sura minti goma ko alfijir ce kullowa biyar sura minti goma biyar sura minti tara sura minti takwas nan tsakanin to kamata ya a ce ka kammala cin abincinka tun kaman biyar da rabi a tun kaman hudu da rabi abuwa hudu da rabi ka gama cin abinci ta kana da raran minti ashirin kafin gudunawan albijar da ne ko to haka ya kamata duk wanda zai yi sahur a dai yan waɗannan kwanakin in ba lokaci ne ya canza ba idan ka kammala yin sahur ɗinka kaman hudu da rabi daidai ka kammala yin sahur hmm. mun gane ko raran minti ashirin din nan zai isa karanta ayoyi hamsin na alfur'ani sai ya karanta hmm. mun gane ko hmm. wannan shi ne ya fi saboda hadisin anas dan malik anas dan malik ya ce zai dubni sabit ya karanta da zai dan sabit ya ce muna zaune da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lokacin sahur yayi sai maka ɗauki abinci maka ci maka kammala sahur sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tashi ya tafi masallaci to Anas dan Malik almajirin zai ibn Sabit kun gane ko dukkan sahabbai ne Allah ya kara musu yadda yace sai na tambayi zai ibn Sabit me tazaran kammala cin abincin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kiran sallar asuba na biyu gane ko tsakanin kiran sallah ta biyu wanda daga sallah sai ya tsakanin kiran sallah ta biyu da kammala cin sassahun da ma'aikin Allah kwatan kwatankwacin lokaci wani lokaci aka ɗauka daga sanda ma'aikin Allah ya kammala sahur ɗinsa zuwa lokacin da aka kira sallah sai dubna sabit ya ce kwatankwacin yadda ka mai karatun alkur'ani zai karanta aya hamsin kun gane ko matsakaitan ayoyi guda hamsin daga lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya kammala sukur zuwa lokacin da mai kiran sallah zai kira sallah na biyu kun gane ko to a tsakanin da aka ɗauka da kammalawa zuwa kiran sallah kwatankwacin yadda mai karatu ya iya karanta ayoyi hamsin wannan hadisin yana cikin sahih bukhari da sahih muslim imam bukhari ya fitta shi nan ba hadisi 1900 da 21 imam muslim nan ba hadisi 1097 al-imam ibn hajar al-asqalani a cikin fathul bari sai ce larabawa su suka kwatanta lokuta ne da ayyuka ga an gane ko in aka ce da wane je wuri kaza wani ya za a kwatanta mana sa a wurin sai ce kwatankwacin yadda a tsugunar da raƙumi a tatse nunarsa. kun gane ko ko kwatankwacin yadda a ɗaure raƙumi a kada shi a yanka ko kwatankwacin yadda har ma a fede raƙumi din a raba nama saboda su ba su da abubu kai ne yanzu in mutum ya je wani wuri ya ɗauki lokaci sai ka ce ya kai awa ɗaya ya kai awa ɗaya da rabi ya kai minti talatin saboda kai kana da ne gogoto, amma su sukan kwatanta daɗewan abu ne da ayyukan da suka saba na yau da gobe sai ce a nan wurin sai zai dubna sa'abin in ji ibnu hajar kenan ya ce a nan wurin sai zai dubna sa'abin ya kwatanta kammala sahur ɗin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi Sallam da yanke kama ya kwatanta shi da cewa a iya karanta ayoyi hamsin sai ce to wannan abin da sai da sabir ya yi na ya kwatanta lokacin kammala sahur da yanke kama da cewa a karanta awe hamsin ya ce a wata latifa akwai wani boyayyen ilimi a wurin wani ilimi ne boyayye a wurin shine yana nuna maka mustahabbi ne in ka kammala sahur a samar da wani lokaci kafin a kira sallah wanda za ka zauna ka bautawa Allahnka ta hanyar karanta alkur'ani da tuntuntuni akan abin da kake karantawa kenan ana so in na gama sabur to kuma in bude alqur'ani in karanta ko in zo na karanta alqur'ani ko in karanta da ka ko in karanta da alqur'ani kun gane ko da kallon in ka kammala sabur ba so ake koma bacci ba in ka kammala sabur kafin a kira sallah me mafi girman abin da ake so a yi karatun alqur'ani mai girma ibnu hajar al-asqalani yake za a fahimci wannan cikin hadisin wannan zai duka sabin to kai in ka matse ya zanto gaba ɗaya ma sai har ka dinga cin abinci har kana cikin cin abincin ne wa mai kiran sallah ya kira sallah to ina wannan mustahabbin ina watan nan da eh, ina wannan ibadar da ake so kai na karanta alkur'ani kun gane ko to jama'an musulmi makaranta masana mahaddata an tambaye su an ce kwatankwacin minti nawa ne zai isa a karanta ayoyi hamsin matsakaita suka kai minti ashirin an gane ko mutum mai hudda da alƙur'ani mai girma matsakaitan ayoyi dai ka karanta su kuma karatu irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba karatu haka tarba ta daburi ba to ayoyi hamsin su wato minti hamsin za a karanta ayoyi matsakaita cikin minti ashirin za a karanta ayoyi hamsin a minti ashirin kun gane ko bawan Allah wannan shine asali kakka kure lokacin saurinka duk da cewa ana so a jinkirta sahur to amma ba jinkirta wanda zai kai ga har cikin cin abincin sahur nan a kira falla da ba ana so ka kammala sahur har a samu kamar minti nawa kafin kira sallah a samu kamar minti ashirin a tsawon minti ashirin din nan da za a samu tsakanin kammala sahur ɗinka da kiran sallah ne za ka yi karatun alkur'ani don Allah mun fahimci wannan da kyau to a wuri ɗaya kuma kila akwai ran da bacci zai kwashe ka kaga an sauka kan azali ke ne za a zo babu lalura an gane ko an sauka kan mi asali yanzu an zo babu mi an zo babu lalura a babu lalura kila wani abu ya shagaltar da kai ko ka bar kama masu masu yin abincin ba su kammala ba an gane ko ko kuma baka farka nan ba sai ka farka a ƙwararren lokaci misali kamar yanzu sai ka farka a biyar da rabi da minti biyar ko biyar ma da minti arba'in a ah, abuwan kudu da minti kudu da rabi da minti biyar ko kuma ce kudu kudu da rabi da wato in ce kudu da minti arba'in ka gaba ɗaya kana da ratan ya wuce minti goma kafin a kira mai a kira sallah to kila kafin a kawo ma abinci ko kafin ka ɗauko abincin naka har ka ce an dan samu ne wasu mintuna to ka fara kiran sallah wato ka fara cin abincin sai lokaci ya bace maka ga abinci a gabanka ga ruwa baka koshi ba sai ka ji kawai nan da nan dan waɗannan mintuna sun cika har ma an fara kiran sallah kun gane ko amma tun farko wannan nuna ce bacci ne ya kwashe ka ko kuma a'a abincin ne bai kammala ba ko wata dai lalurar da ta sanya maka fara cin abincin a lokacin da ya dace ka fara ci ba har sai a ƙwararren lokaci saboda wata lalura to ka fara ƙarfe biyar saura nan da nan sai ka ji an fara kiran sallah ana kiran sallah na biyu an ne ko to a nan wurin ka iya ka ci gaba da ci ko ba za ka iya ci gaba da ci ba sahabi abu huraira abdurrahman ibn sara at-tusi Allah madaukakin sarki ya masa rahama ya ruwaito hadisi yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce idza sami'a ahadukum an-nida'a in dayan ku ga ane kiran sallah na biyu wal inabu ala yadihi alhalun kuma ga kwanan cin abinci a hannunsa lafazin kwanan cin abinci a hannunsa duk malamai sun ce kinaya ne akan ga abinci kusa da shi ya fara ci an gane ko ba lallai sai ya zama kwano a hannun shi da kwano a hannunsa ai kawai kwano a gabansa kun ne ko ga ruwa a gabansa ga abinci a gabansa sai zama an fara kiran sallah to sai farin jaka da ya ce Bala ya za'u hatta yaqdi hajatahu minhu kar ya ture kwanan cin abincin nan gefe guda kai ya ture wannan ruwan gefe guda annabi ya ce kai ya haka ya ci gaba da cin abincinsa kun gane jama'a da har sai ya kammala biyan bukatar sa me biyan bukata a nan ya koshi me bukatar mai cin abinci koshi to har sai ya samu biyan bukatar sa shine me sai sai ya koshi al-imamu Abu jauda ya rawaito wannan ba hadisi na 2333 al-imamu al-Hakim an-Naisaburi a cikin littafin al-Mustadrak ala sahihain mujallal na farko shafi na 422 kuma hadisin na cikin sahihu jami'is sagir na Muhammad Nasiruddin Albani nan ba hadisi na 607 daidai mun gane ko akwai ruwayan Umar ba, wanda Umar dan Khattab ce ni kam na riga na fara cin abinci kafin kullowar alfijir har al alfijir ya kullo ban gaba cin abinci ba aka zo aka kira sallah ina cin abinci can sai za a yi kama da za a yi kama sai na kalli annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nace da shi a ashribuhu ya rasulullah in shanye ya ma'aikin Allah gane ko na malamin mujattasa ne yana fassara bana nan yace in kwalkwale ya ma'aikin Allah annabi ya ce kwalkwale Fassara da dakta zadiri je le waye ore ke gane ko yace in kwalkwale ya ma'aikin Allah annabi ya ce kwalkwale mun gane ko sai kwalkwale ina ba ta mun gane ke sai ya kwalkwale sai ya kwalkwale kwalkwale annabi ya ce kwalkwale lagara mana lafiya to waɗannan hadisai da yawa malamai sun inganta su mun gane ko kamar da ka ji hadisin a cikin sahih jami'in sahih ina fatan mun gane da kyau da yawa malaman hadisi suna cewa hadisan sun inganta to amma a wuri daya akwai wani malami malami ne shi ma babba yana rubuce-rubuce da yawa ana ce masa amru abdul mun'im sulaim sunan malamin ke ya ɗauki littafin alwajiz fi fikikin sunnati wal kitabil aziz kun ga ne ko littafin ɗaya daga cikin manyan malaman musulunci dr abdulazim bin badawi shi ya rubuta littafin alwajiz to shi wancan malaman amru bin abdul mun'im amru abdul mun'im suleb shi sai ma wannan littafin tafi'i ya mata ta'aliki ya sanya wa littafin suna fathul aziz bi ta'liqi kitabil wajiz ne ko kitabil wajiz fi fiqh sunnati wal kitabil aziz ma littafin al wajiz ta'liqi ya irin footnote na aka kun gane ko to a cikin wannan littafin da ya zo kan wannan hadisin saboda shi mai littafin alwajis ya kawo wannan hadisin da cewa in kana cikin cin abinci aka kira sallah ka ci gaba to da ya zo kan shi sai ya ce hadisin bai inganta ba ya kawo maganganun malamai da ya kawo fahimtocinsa da abin da ya binciko ya ce hadisin za'ifi ne bai tabbata ba ya ce kuma hadisin ya saba ma zahirin ayan alqur'ani da Allah madaukakin sarki ya ce wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-badr thumma atimmu siyama ila al-layl ku ta cin abinci ku ta shan abin sha hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad ma'ana har farin zare ya bayyana bai farin zare har ya zanto tauraro tauraro na gaskiya ko taurariya ta gaskiya alfijir na gaskiya ya bayyana daga duhun dare shine hatta ya bayyana lakum al-khayt al min al al-aswad min al-fajr ngane ko yace wannan hatta din lilgaya ce ma'ana ku ta cin abinci ku ta shan abin sha alfijir na bullowa ko kun fara kuɗi ina fatan mun gane da kyau wannan sai samar da iskali akan wancan karatu din amma dai gaskiyar magana abin da malamai suka fi jaya a kansa shi ne hadisin nan ya inganta kuma ana aiki da shi kun gane ne ko kuma wancan aya tana magana dangane da wanda zai yi da abincin alfijir ya fito gane jama'a shine wanda bai fara ba amma wanda ya riga ya fara annabi ya kayyade babin wancan Aya, da cewa in ka riga ka fara ka ci gaba wannan zancen shi ne ya fi karfi sama da zancen da yake ainihin raunana hadisin ina fatan mun fahimta da kyau Allah madaukakin sarki da tattar ku tambaya ta karke kuma da zamu amsa sai mu tsaya a nan don mu dan taba karatu kuma tambaya tambayoyi ne kasu guda uku a takarda daya wanda ya ce a ja hankali don Allah malam a ja hankali dangane da kallon fimafimai musamman a watan Ramadan wannan yana cikin irin mummugun cuta da ta shigo malamin nan ka zo ka cima a wata mai tsaki irin wannan a ce wai ma ake kallo ka zauna a cikin kallon wani ma a samu wanda dattijan anguwa da ya'yan shi da komi can yana cikin anguwa wai yana buɗe gidajen bin za a cikin jefar ɗin nan ba akwai mutumin da yake nuna bin kuma yana da ya'yan shi da komi magidanci ma'aikacin gwamnati ba wannan bai wadace shi ba sai ya kuma buɗe gidan kallo yana nunawa daga gari in wata ramadan ya yi kuma sai ya dawo a nunawa da saboda ana ba da kuɗin yin ana shiga da ba mu tsoron Allah fim dai kam haramun ne kuma tallata haramun ba ne ba ne ba in gane ko in ga wani littafi nan na nabi ala hukmi tafsir littafin salam bin rajas abdulkarim ga wannan littafin ngai shi ko ikafun nabi ala hukumin wana wannan littafin ne kawai akan fim da aka rubuta shi yana yin bayani ne dangane da haramcin fim a musulunci kun gane ko kila ka ji malamin bai shahara ba Abdul Salam bin ba dai ne daga cikin manyan malamai a saudi arabia amma malaman da suke wa littafin takribi manyan malamai ne fitattu akwai a sheikh al'allama dr salih bin kogarin bin abdullahi fodan ɗaya daga cikin hayatu kibarin ulama na saudi arabia ɗaya daga cikin manyan malaman duniya da ya zo zai wa littafin takariri cikin maganganun da ya yi ya ce wa kada auzaha shehu abdussalami jazakullahu khairan a sheikh abdussalam ne wannan littafi da ikamun da ne gane ko ya ce ya warware gare da abawa Allah ta Allah ya saka ransa da alkhairi ya bayyana al'aƙa gaskiya fi ha a cikin littafin bi ma la ya da majalan lishakki irin bayanin da ya a cikin littafin ita tozan tozan ya ce bayanin ba zai bar wata kafa ta shakka ba fi ta harimin tamsil wajen haramcin fim ji tozan tozan ya ce bayanin da ke cikin wannan littafin Gamsashen bayani ne akan cewa fim haramun ne lima fihi min al-mafasid saboda barnan da yake cikin fim masu yawa wa in zu'ima anna fihi maslahatun juz'iyya ko da wasu suna riya ko da wasu suna ɗauka cewa wai a fim akwai wata maslaha don akwai masu ganin cewa ai wannan fim ɗin ma wai faɗakarwa suke yi ya ce to wannan maslahan ko da ma akwai ta fahiyar makmuratun bi ma fi min al-mafasid rajiha ala tilka al-masalih kun ga ne ko yace ko da kuna hango akwai wata maslaha ko wata fa'ida ga fim to ka san nan da ke cikin fim din ya tishe wannan fa'idar ya sa ita fa'idar ba ta zanto fa'ida ba wa min al-ma'lumi abliko sananne a shari'a annama tarajjahat mafsadatuhu fa ku haramun duk abin da ka ɗaga shi haka sai ga ɓarnan da ke cikinsa ya fi gyaran da ke cikinsa yawa to wannan abin haramun ne wa anna dar al-mafasid muqaddamun ala jalb al-masalih kullum ana yin kokarin ture barna ne akan fifita a kawar da barna sama da azu da gyara ma annani la ara fihi maslahatan qattu duk da dai ni fawzan al-fawzan wannan fa ne daga cikin manyan malaman duniya a yau yace ni aurina in bai ga wata maslaha ko kwara daya kefi ne kawai jikinsa kun gane ko yace walakin hada min babu tanassuli ma al kawai dan daga ma abokin jayya kafa ne a dauka ma yana da fa'ida to masalan shi ne ya fi yawa ina fatan mun gane da kyau to haka za a ga Dr. Rabi bin Hadi al shi ma babban malami ne na duniya da zo zai wa littafin takriri shi ma irin waɗannan bayanan ne kun gane ko ce malam ya yi kawo bayanai ya jinjina littafin fare ya ce wannan littafi ya zo a sa a yadda ya kamata ce asalin fim din nan daman daga greek turawan greek daga nan aka samu wannan fim din din na sa, duk ɗaliban ilimi ne wannan littafin na nabi ala hukumin tafsir kun gane ko bayan wannan bayanin ba wani dalilin da zai sanya fim ya tabbata arab ne a kallon shi a gidanka tem ya tabbata a ne ka rika barin yaran ka ko yarin ka ko matan ka suna kan ko fim din Hausa ko fim din India ko fim din Turawa ko waye ko waye in dai fim ya haramun ne kawai an ne ko ba wani fim din da ya halatta fim dai ba daidai bane ba Allah malaukakin sarki ya tsare sannan ya ce don Allah malam zan iya sallah idan na yi wankan da na ba, ba tare da na yi alwala ba da je ne sallah wato ya yi wankan janaba in ya fito daga bayi wankan janaba zai iya yin sallah shi kawai ba sai ya yi sake wuta a ba kun gane tambayar mutumin da ya yi wankan janaba to shi kenan yanzu wankan janaban ta ɗauke masa ba sai ya yi alula ba ko ko sai ya sake alula to haka a nan wurin dama wankan janaban nau'i biyu shi akwai sifatul kamal akwai kuma sifatul ikiza wankan janaba da ake kira shi fatul kamal shine wankan janaban da za a ce in ka je ka fara wanke hannayenka guda biyu kun gane ko a waje kafin ka shigar da hannayen cikin bukiti kun gane ko kuma da buta ne dai ka fara wanke hannayenka nan guda biyu haka zuwa gwiwon hannu zuwa gwiwon hannu kenan ko zuwa gwiwon hannu ba wuya ba ba gwiwon hannu zuwa wuyan hannu mun gane ko ka wanke hannayenka nan saman hannayenka in ka wanke daga nan kuma sai ka wanke bakin cibiyarka zuwa gwiwanka ka wanke su bayan ka wanke nan sai ka yi sai ka gurza hannunka a ƙasa haka in bayu ne irin na gargajiya haka wanda yake akwai ƙasa sai ka samu ƙasan ka wanke hannunka in kuma duk tayas ne bayin ko bulo ne a bayin bayan da za ka wanke hannunka to sai ka samu sabulu kun gane ko sai ka wanke hannun ka ci wannan shine mataki na uku bayan ka wanke bakin cibiya zuwa ina zuwa gwiwa to kuma sai ka wanke ainihin hannayenka ka wanke sosai da sabulu ko da omo to bayan ka yi wannan sai ka yi cikakkiyar alola yadda ka saba yin alola in za ka yi sallah ko ka yi sau daidai ko ka yi so bibi ko ka so uku ma'ana ko ka ko wanke kowace gaba so daya ko so biyu ko so uku kuma yin da ke ko amma ba za ka wanke kafa ba za ka yi wanke komi na jikinka ma'ana za ka wanke kowace gaba cikin karɓan alola amma dai ba za ka wanke kafa ba ina fata mun fahimta da kyau bayan ka yi wannan sai ka ɗibo ruwa ka zuba a kanka in kana da gashi sosai ka tabbatar da cewa ruwa ya shiga cikin gashin nan naka in mace ce mai kitso za ta girgiza ta girgiza kitsan ta tabbatar da cewa ruwa ya shiga ƙasan gashin kanta in ka wanke kanka so uku to sai ka wanke tsagin jikinka na dama so uku gaba da baya sai ka wanke tsagin jikinka na hagu so uku gaba da baya kun gane da kyau to daga nan sai ka kwarara ruwa tun daga kanka ko ina na cikinka ka cuccuɗe da ruwa wannan cuccuɗe ciki da ruwa ɗin wajibi ne shine ta amemul jasadi bil ma ka tsure jikinka gaba ɗaya da ruwa wannan ya fi komai muhimmanci in gane jama'a da kyau ko ina na cikin kai samu ruwa daga nan in ka ya haka ka ɗan jirga kaɗan kamar za ka fita baki kamar za ka fita daga ban ɗaki ɗin a ɗazu da kai lula ina ne baka wanke ba kafa to sai ka wanke kafa yanzu in ka zo ka wanke kafa sai ka sa karamar yatsa ka wannan ka rika takuce ɗan yatsunka tsakanin kowace yatsa da yatsa karamar ka ta hagu ita za ka sa ka rika tsefe yatsunka na kafan dama da yatsunka na kafan hagu kun gane ko sai ka wanke kafan damanka zuwa gidan sau ka wanke su uku haka kuma kafan ka ka tagu ka wanke su uku in ka ka takaita a wankewa sau biyu yayi in ka takaita a wankewa sau daya yayi babu luzu'i marratan marratan marrataini marrataini talata marata yana na cikin sai bukhari mun gane jama'a da kyau to in kai irin wannan wankan kai sifatul kamal kai wankan janaba da dukkan farillai da dukkan sunnoni da dukkanin mustahabbai ana kiran irin wannan nau'in wankan da muka kwatanta shi a takaice yanzu ana ce masa sifatul kamal to haka in irin shi kai ai dama a cikin su kai mai baya alula in ka sake mana wata alula kun bayan ka fito daga bayi ai kai tahsilin hasil tunda dama a cikin sa kai ne kai alula ina fatan mun gane da kyau in ko kai sifatul ittiza ba sifatul kamal ba ya ake sifatul ijza a wankan ba shine kawai ka shiga ban daki in ka shiga ban daki sai ka ɗebi ruwa kawai kwarawa jikinka sawabin ka samu cucudawa ko baka cucuda ba in dai ka jika jikinka da ruwa ko ina ya jika da ruwa in ka yi haka ɗin domin yin wankan na ya yi kun gane ko inda ake kana da shawa a balanka a bayinka sai ka buɗe wannan shawa ɗin kawai sai ka je ka tsaya haka a titin shawa da ya ta zuba maka a tsakiyarka ya ta zuba ya ta zuba ya ta zuba har adadin da ya gama zuba ka gamsu a ka cewa ba wani bangare ba wani lungu na jikinka ba sai wannan ruwan da ya zuba a kanka ya gangara ya ya taɓa wannan wurin kun gane kar ma ka shafi jikinka ba ka cuta ko ina na jikinka ba ka tsaya kawai ki ka ba kamar soja ya ta jika ka da ka gama ka ka ba abinka ka sa ka yanka ka fita wannan wankan yayi kun gane ko sai dai ka ture da yawa daga cikin musahabai ba ka yi su ba ka cire da yawa daga cikin sunnoni ba kai ba ka taƙaita zuwa ga abin da ya zama wajibi kawai a wanka ina fatan mun gane da da a gidanka akwai irin korama din nan inda aka shiga a yi kun gane ko su yi pool da ake da shi to a ce sai ka shiga kai mawadaci ne kana da irin wannan a gidanka kun gane ko ko ma kuma a jeji ne wala Allah janabar ta same ka to inda za ka shiga cikin wani ruwa kawai ka cire kayanka sai kai ninyan ka cewa za ka yi wankan da ba ne sai kai tsallar fanjin sai ka fada cikin wannan ruwan an gane ko in ka fada cikin wannan ruwan ka kada ka kada kawai sai ka fito abin ka sa kayanka to wankan janaban yayi amma ba su fatul kamal ba kada zadan nan ta falala kun gane jama'a da kyau wannan wankan shi ma dai yayi a matsayin wanka ina fatan mun fahimta da kyau to a irin wannan wurin ne ila za ka yi tambaya tunda ai ga shi ba baka yi alula ba a ciki to a haka ɗin ka iya zuwa kai sallah ba sai ka yi alula ba in ka kai sifatul ijza wanda ba alula a cikinsa? Amsa shi ne i za ka iya zuwa kai sallah ba sai ka yi alula ba ina fatan mun gane jama'a da kyau saboda hadisin Aisha radiyallahu anha Aisha as-Siddiqa bintu Siddiq tace Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam la yatawaddau ba'da al-ghusl min al-janaba in annabi ya yi wankan janaba baya zuwa kuma ya sake wani alola da Aisha ta ce ma'aikin Allah baya haka al-Imam Tirmidhi ya rawaito hadisi kan wannan al-Imam Tirmidhi a cikin sunan ɗinsa nan ba hadisi na 107 al-Imam Nasa'i cikin sunan ɗinsa mujalladin farko shafi na 127 al-Imam Ibn Majah ma ya fitta hadisin nan ba hadisi na 579 a wata ruwayar Aisha radiyallahu anha ta ce ma'aikin Allah ya kasance ya tasilu wa yusalli raka'atayn yakan yi wankan janaba sai ya zo ya salla raka'a biyu wala arabu yuhdisu wudu'an ba'da al-ghusl ba na ganin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana yin wani wanka sabo ba wato yana yin alula bayan kuma yayi wanka kun gane ko Aisha ta ce ba ta ganin annabi yana yin haka yasa za a ga mun shawo a cikin asal musallin shi sai shi yana irga shi ma cikin kurakurai bayan kayi wankan jaraba kuma ka zo ƙara yin wani alula kowane irin nau'in wankan jaraban yi ko sifatul kamal din ko sifatul ijza in gane ko ba karanta sunan na Abu Dauda nan ba hadisi na 200 da hamsin daidai da musnad na Imam Ahmad mujalladi na biyu shafi 119 in gane ko wannan shine malamin fiqh ke kira dukhulul dukhulul aqall bil akthar tunda ai kaga al-ghuslu a'ammu min al-wudu in ka yi wanka ai duk wata duk wata gaba ta adola, sai ka taba ta da sai sai ruwa shafe ta da haka dai wanda ya wankan janaba ba sai ya ya abin nan ba akwai tambayar da tana san fadi ne na wajen saboda tantance bayanin to an ba lokaci da zamu biya ta sai wanda ya tambaya yi hakuri tambaya akan hidar. Hidar annabin Allah ne ko ko hedar waliyin Allah ne to in nace yanzu zamu amsa wannan tambayar yanzu ba za ma mu yi tafsirin ba gaba daya da kuma za mu so mu karasa fassara ayar da ta rage mana a ɗan mintunan da suka rage mana kafin cikin lokaci in gane ko na to karanta mana alarin ba bismillah ayar jiya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون wato waccan nan aya a jiya mun fara da maganar al-imam ibn kathir at a cikin tafsirin sa bayan mun biya maganar sa ne daki daki da yadda ya fahimci ayar da yake yake fassara ta sai ma gangaro har sai muka tuke zuwa ga cewa abinda Allah ta'ala yake nufi da waccan nan aya Allah ta'ala yana cewa ne da mun aiko dan saƙonmu ya zanto mala'ika to ai da za ku rikice ba za ku fahimci abin da muke nufi ba saboda za mu lalurantu zuwa ga mu mayar da halittarsa zuwa ga halitta irin na mutane in kuma ya zo wanda shi mutum ko ya ce shi annabin Allah ne ba za ku yadda ba in dai ne ko to sai Allah mutum bakshari a cikin littafin shi al-kashaf yace da Allah ta'ala ya ce walau ja'alnakum malakan la rajulan inda mun sanya ɗan saƙon da zai zo mana da alƙur'ani ya zanto mala'ika ko muka haɗa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam da mala'ika babu shakka da mun yi haka walau da annar rasula malakan mai kashaf ya ce da mun sanya ɗan saƙon mai zanto mala'ika kamar tarahu kamar yadda kafaran maka suka nema li'annakum kanu yaquluna don kafaran maka sun kasance suna cewa laula unzila ala muhammadin ala muhammadin malakun ina da a ce an saukarwa muhammadu da mala'ika ba taratan yin kuluna wani lokaci kuma sai suna cewa ba haza illa basharun mislukum sai su nuna ma'aikin Allah suna aibanta shi suna cewa wai ai mutum ne irin wai mutum ne irin kun jika kafin shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba mutum ne kaman kowa ba kun ga ne ko ma'aikin Allah mutum ne amma ba kaman kowa ba ku fahimci wannan da kyau shi ne za ka ji wasu suna so su yi wa ahalu suna ya fi jin cewa ahalu suna suna cewa annabi mutum ne kaman kowa wannan ƙarya ce ba mai hankali musulmin da zai ce manzo Allah mutum ne kaman kowa mutum ne wannan jumlan kan wannan kan karɓaɓɓiya ce mutum ne kan amma ba kaman kowa ba ya ai kai kanka ai ba kaman kowa kake ba wallahu faddala ba'dakum ala ba'din bir rizq ai Allah ta'ala ya fice wani kan wani da haka za ka ce annabi mutum ya kaman kowa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fi kowa dukkan manzanni dukkan annabawa in ka tara su annabi ne a burgishin su anna sayyidu waladi adam wala fa duk dan da mata ta haifa annabi sun rama shine mai gidansa shine jagoransa sai za ka ce ma'aikin Allah mutum ya kaman kowa kaga dai na farko dai annabin Allah kai ba annabi bane manzan Allah ne kai ba manzo bane ma'asumi ne kai ba ma'asumi ba ne kun gani da ba an masa bushara da cewa shi ne jagoran umuri gaba ɗaya a gidan aljanna kai ba ka tabbatin cewa kai dan aljanna shi ta tabbas za a ba shi ceto ran gobe da kiyama kai ba ka tabbatin cewa za a ba ka ceto gobe ba za a ba ka ba ya za ka zanto kaman ya za a ce wai wani ya ce annabin mutum ne kaman kowa wannan kazafin yan bid'a ne zuwa ga ahlus sunna kawai da suka ba babu mai hankali mai ilimi da zai ce maka manzo Allah mutum ya kaman kowa Lallai dai manzan Allah sallallahu alaihi wa sama mutum ne ga hadisan nan cikin sahih bukhari kun gane ko ba cikin jinsin mala'iku yake ba annabi ba mala'ika ne? ba cikin jinsin aljannu yake ba ba aikin Allah ba aljani ba aljani a'a cikin jinsin wani nau'in halittu yake cikin jinsin mutane manzan Allah mutane ne a cikin sahihul bukhari ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa sahabbansa ya ce kuna kawo min ƙara in kun kawo min ƙara sayu ɗayanku wala Allah a hajji kuma Allah ana lisanin min a ɗayanku ya fi ɗaya kaifin harshe kun gane jama'a da kyau sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ni zan yi hukunci ne da irin bayani ta yi wa in ka zo ka iya bayani ka iya surutu ka iya magana da wannan surutun da wannan bayanin ka zo ka nuna man kaza naka ne a gabana me kayan kuma bai iya bayani ba bai iya magana ba gwargwadon abin da ka faɗa ɗan nan abin da na gamsu da shi na bayani sai in dauke ka baka to ka sai in dauki kayan baka ka san in ba naka bane ba in na baka na yanka ba yankin wuta ne sai ma'aikin Allah ya ce ku sani inna ma ana raju inna ma ana ma'aikin Allah ya ni mutum ne mun gane jama'a da kyau ga wani hadisi na cikin bukhari cikin muslim Alimam, imam kuma ya fita cikin muwaffa hadisin duniya dai mun gane ko wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya sallar la'asar wannan sallar la'asar din sai ma'aikin Allah ya yi ta raka a biyu kuma yana gama ya fita to sahabbai sai suka ji kwarjinin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai masa magana da akwai Abubakar ko Umar an ba su iya masa magana ba sai wani mutum mai dogon hannu wanda ba a ma'aikin Allah ya sanya masa suna zuliya dai kun gane ko shi shine ya tarbi fuskan ma'aikin Allah su kuma ya ya rasulullah a qusratu salatu am nasita shin an rage sallah ne aka rage adadin ta? da yau zamu rika yin sallar la'asar raka'a biyu ko kai ne ka manta annabi ya ban manta ba kuma ba a rage sallah ba gane ko dole dan ya ce kada kana ahadu zalika ya rasulullah ɗayan haka ya faru hmm. annabi na cewa ban manta ba ma kusuratu salatu wa ma unsitu ba a mantar da ni ba "Kun ba a rage sallah ba shi kuma yana cewa a a lalle ɗayan haka ya faru ya aikin Allah idan ka ga addinin nan dama na musulunci addini ne wanda yake baka daman kai tambaya abin da ba gane ba ba wani shege da za a ce wai saboda girman maki da ganin kwarjinin shi ne wai ba a mai tambaya ga annabi ana masa tambaya har ma an tambaye shi aka ce masa an rage sallah ne ko kowa mantawa kai yace ban manta ba ba rage sallah ba ni na yi sallah ta kai ka yace a'a ya rasulullah ɗayan biya abu ka gane ko kama annabi ya faɗi wani abu shi ma ya ya faɗi wani abu yace a'a ko dai ka manta ko kuma an me an rage sallah ya rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun gane ko da manzo Allah ya ji haka abun ba mulkin so da ne ko kuma wani abu na kama karya ba sai annabi sai ya ce a sadaka zo da dai ya gani ya yi gaskiya ya kusa haɓai na zurda da gani ya yi gaskiya sahabai suka ce tabbas zurda da gani ya mutu gaskiya ya annabi ya zo cika abi an gane ko da ya kammala cika raka'a abi sai ce inna ma ana basharun an sa kamatan sauna ni mutum ne ina manta kamar da kuke mutuwa kaga annabi ya tabbatar da cewa shi wane ne yana cikin sahih bukhari yana cikin sahih muslim yana cikin muwatta na imam malik ina fata mun fahimci wannan jama'a da kyau da haka annabi mutum ne amma ba kaman kowa ba wa ikai wa yi kaman ka wa ikai matsayi idaka tunda Allah ya yabe ka duk wanda ya ka kama yi gaba sallallahu alaihi wa alihi sallam wa ya kai ma'aikin Allah ba wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ka tabbas ma'aikin Allah mutum ne amma ba kaman kowa ba abinda ahlus sunna wal jama'a suke cewa shine tabbas ma'aikin Allah mutum ne shi dai kuma mutum din nan kaman kowa ba kaman kowa ba shine mawakin shi Hassan bin Sabit yana cewa wa ahsana min kalam tara qattu ayn wa ajmala min kalam talid nisam khuliqta mubarra'an min kulli aib ka annaka kad khuliqta kama tasha yace wa ahsana min kalam tara qattu ni mutum da yake kyawa irin ka ya rasulullah tunda nake duniya ban taba ganin bai kyanka ba kaga annabi kenan ya fi kowa kyau mun gane ko kenan ba mutum da ya kaman kowa ba wa atmala min kalam tajidu nisa'u Mata bata ta bata haifo wani da ya kai ka kyau ko kuma ya bi ka kyau ba ba macen da ta tsuguna ce na kuda ta haifo wani dan da a ce ya bi ka kyau ba zai yi ba ka fi kowa kyau kulikta mubarra'an min kulli aibin an halatta ka alhalin Allah sai da ya kubutar da kai daga duk wani abin da za a iya kiran shi aibi annabi duk siffofinsa sifa ce ta kamala ta tsaka ka annaka kada khuliqta kama ta sha kai dai ka dauka wa aikin Allah ya Allah ya halitta kai da kake so kawai Allah ya maka halitta kai yadda kake so sai yadda ka zaba sai da ka zaba aka yi maka halitta irin yadda kake so ina fatan mun gane da ba a rike ga ba za a ce annabi mutum ne kaman wa na ba mutum ne kaman kowa ba mun gane jama'a da kyau amma dai me mutum ne shine kawai mutum ne kakkace mata Allah shi ba Allah bane kaka ce masa mala'ika shi ba mala'ika ba ne kaka ce masa aljani shi ba aljani ba ne a cikin nau'ukan halittu shi wa ne ne ina cikin jinsin mutane ne ina fatan mun gane jama'a da kyau saboda cikin lokaci za mu dakata nan sai Allah ta'ala sai mu gobe sai mu ah, abin nan waɗanda da suka rubuta tambayoyi a yau su ya hakuri ba za su ji amsar tambayar nan ba Allah ya kai mu gobe tambayar da za mu amsa kawai za mu amsa wata tsohon tambaya ce na idan din Allah ya ta saboda mu samu dama mai karatu din da dan yawa zuwa gobe insha Allah subhanahu ta'ala da Allah sai zuwa ci za mu amsa tambayoyin nan da aka rubuto a yau muna fatan Allah ta'ala ya kara mana yin albarka Allah ta'ala ya biya bukatun mu baki ɗaya mu da lahira ubangiji madaukakin sarki ya kare mana wajen nan kasa ta Najeriya Allah ta'ala ya kare mana wannan gari namu da Zaria Allah ta'ala ya saukar da yawan arziki a cikin sa na'am alaikum salam eh